wata ce ta ɗauke min jariri a mene ne cikakken suna ku suna ne da ake su to me ya faru wata ce ta ɗauke min jariri a garin yaya zuwa ta na kin san ta ne dama a asibiti maka haɗu wani asibiti kenan asibitin yara na na nan tudun wada a mene ne cike ke so ke so ne da kake so to me ya faru Kuka ce ta ɗauke min jariri. A garin yaya? Zuwa ta. Na. Kin san ta ne dama? a asibitin muka haɗu wani asibiti asibitin yara na na nan tudun wada na'am yaushe abin ya faru yau yaushe ne farkon haɗo ku ita wata za mu iya yin wata uku me ta je ita asibitin ke me kai ki asibiti ni na je awu. ita fa ita ma ta ce awu ta je amma kin ga alama tana da ciki lokacin a zaune take ban gani ba har na gama na to amma me alakar da ya fara haɗa ku magana da ita ki da kika je baki san ta bata san ki ba a wannan lokaci ina zaune ne tana zaune ne ni ma na zo na zauna a go sai ta ce min sani na ce mata yawwa muka dai gaisa sai ta ce min ta ce wacce suke zuwa awo tare ta karban mata kati ta kira nan ban ta bata shiga bata kita ko ta haihu ne shi yasa bata zo ba sai na ce mata da ya za a ki katin ki ta tafi da shi to idan aka baku rana ba ɗaya ba ba ta ce ai sun saba haɗuwa rana ɗaya ta ce min yanzu haka za ta koma hmm. aka kira suna na na karɓa kati na canja wuri hmm. to amma ya fi ta san gidanki a ta biyo ki ni ce cewa ta in ba ta bana na za ta tafi a wannan haɗo ku ta farko hmm. ina ba ta nan na na dawowa ke gida ta kira ni muka gaisa daga nan muka saba waya tare dama tana shigowa gidanku matattu ta taba zuwa ba sai wata rana ta ce min za ta zo ta ce matattu lokacin kin haihu lokacin da ke ban haihu ba sai ta zo da zuwan ta ya kai kimanin kwana nawa yanzu biyu ga watan oktoba ta zo kimanin ta koma a satin da kira ni ta ce min ta haihu yaushe zan zo sai na ce mata zan tambaya in an bani an tayar da zan zo to na tambaye shi ya ce mun ba zan je ba amma ki lokacin da ta zo kin ga cikin nata ya isa haihuwa amma kin san inna take zaune ita da gaya ni. ta ce ma a makarfurar take makarfurar na turmura ko na ragasa to shin yau da kika yawo a ina kika hayo a gida na hayo to shin to shin da da da karfe nawa ke ka musamman mace ne ko namiji ne to shin ita ta zo wannan gidan ne ta zo gurinki ne lokacin da ki hayo bayan na ayuwa ne na kira ta eh. ce mata na ayu ran da kika haihu yi washe gari na kira ta ya mm. ta ce min za ta zo jiya sai ta zo ta ce min mijinta ne zai je kasuwa ya kawo ta in ya dawo zai zo ya dauke ta ya sauke ta a bakin titi ne ta ƙarasu amma lokacin da ta zo gidan naki kin ce ta ne kin ga jaririn da ta haifa ta ce min ya rasu ya eh, to amma lokacin da ta zo shin gidan nan ta zo har ta ɗauki jaririn ko ko ya aka ya ta tafi da jariri Eh, bayan jiya ta zo kenan to ta zo jiya mai eh, ta dauki wani lokaci a gidan nan kafin ta tafi wani lokaci ta zo wani lokaci ta zo sai bayan isha ta tafi to yau kuma karfe nawa ta zo bakwai ma ba ta ta nawa she to shin da ta zo kin ganta ne na ganta me ta ce miki da ta zo ta dawo ne ce ga spirit inda ta ce za ta kawo mun mutunta ne zai wuce abuja sai ke ta umu ma'azi ta karasu to shin garin yama har ta tafi da shi jaririn da ta zo na ce ba ni da madara da milo ga ba yara aiki sai ta ce in kawo kuɗin ta siyo mu sai na ɗau dubu ɗaya na bata sai ta ce min to tun da zan shiga wanka kan bai yaron nan shi kaɗai bari ta goya min shi sai na ce mata to lokacin zaki shiga wanka kenan ta ɗauka yara eh muna yi misalin karfe nawa lissafa waje dalle tara. Hmm. Yawa to shin da ta ce miki bari ta goya yara ci gaba muna ji. Sai ta ce min in goya mata shi bata iya goyon jariri ba kai ya faɗi sai na goya mata shi. Hmm. Sai ta ce min to na fito <laughs> ce mata to. ya to shin da ta goya ci eh, jaririn ta tafi ne da shi bayan kin fito ne sai baki gansa ba na nan zan shiga mayi ta gidan ta ce min goyen yayi na ce mata yayi bayan fitowar ki ne sai baki ganta ba din ina bayi ta kuma kwala min kira na amsa ta ce sai an jima ta ce sai an jima ta ce mata sai kun dawo to tafiya kenan shine bata dawo da shi ba yaya kamannin matar yake jera ce baka tana da jiki ta kai kamar shekara nawa ta ta iya haura ishirin amma tana da wani tsaga a fuska ta ko kaɗan kaɗan amma an lura za a gane wani irin tsaga bille ne ko fashin goshi ɗaiɗai kenan a fuska ya sunanta ta iya miki sunanta ta ce min sunanta ani in kin ganta zaki iya gane ta a kowane lokaci iya gane ta to tunda lokacin da ta fita da yaron baki kara ganin ta ba kenan har yanzu yanzu ban ganta ba kin kira ta a waya ina ba a menene cikin kasuwa to me ya faru wata ce ta ɗauke min jariri a garin yaya zuwa ta na K'i san ta ne dama a asibiti muka haɗu wani asibiti ke asibitin yara na na nan tudun wada na yaushe abin ya faru